shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji irin firar da ake tsakanin ango fawaz da amaryarsa ma'isha ta waya da har yake ce mata ma'isha dama haka allah ya azurta ki da kyau da kyan sura wallahi har na fila ne don yi wa allah godiya na yi dace na take sa'ad da a cikin maza ɗari ƙila ba mu wuce mu biyu ba muke da wannan sa'ar kin ga bari ma in zo yanzu in ga kwalliyar don ba zan iya haƙuri sai an jima ba kafin ta ce wani abu ya kashe wayar mintuna kalilan suka kawo shi gidan yayan su ma'isha ya kira ta a waya sai da ta yi yanga sannan ta fito suka zauna a wani ɗan lambun shakatawa da ke gidan muka ce gyale ta yafo na wata cikin ƙawayenta har ƙawayen nasu na mata tsiyar ta yafa gyale ko guran ango za ta je ne ta ce musu a saƙo ne za ta amso don idan ta ce musu shine ya zo za ta sha tsaya muka ce ya faganta irin ganin da bai taɓa yi mata ba kallon ta yake yana ƙarawa tare da ta to ganin yana neman ya susuce mata ya sa ta gudu ta bashi to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba bayan sallar isha'i ne aka zo da motocin ɗauka a mari jama'a suna ta shiga idan aka fara kai ma'isha gidanta sai a ɗunguma a kai minofa haka aka tsara wata daliliyar mota ce ta iso direban da ke tuka motar ya ce anan za a saka ma'isha in ji ango sai wani cikin abokan malam fawaz ya ce to ai mu kuma ga motar da ya ce za a ɗauke ta direban ya ce eh dama ya ce in gaya muku a ɗauke ta a wannan in ya so ita waccan motar sai a ɗauko ƙawayenta ba su yi musu ba da aka fito da maisha sai aka saka ta a wannan rantsantsiyar motar tare da 'yan tsofaffi guda biyu ita ce a tsakiya sai gaban motar direba ne da wani matashin saurayi a tunaninsu shi ma abokin malam fawaz ne a lokaci guda aka yi jerin gwano aka so matafiya da amaren da jama'a su an hau titi sosai ana tafiya sai motar su ta yi fakin a gefe duk wanda ya tsaya ya tambayi direban lafiya sai ya ce zai ƙara ruwa a lagireto ne sai da ya tabbatar kowa ya wuce sannan ya shiga ya tada motar ya ɗau wata hanya sun yi nisa sannan ya yi fakin sai a wannan lokacin ne maisha ta ɗan buɗe fuskarta da ke naɗa cikin lafaya ta kalli inda suke ita dai ba ta tantance ba sai ta ji wanda ke tare da direban na yana cewa oya baba ku fito ga kuɗi ku hau wata mota ku koma gida wata yin nasu ma'ishan ta ce samari ba mu gane mu koma gida ba ba gidan amaryar za ku kai mu ba kuka ɗauko mu eh da can za mu je amma an ce mu sauke ku ita kaɗai za mu kai ɗaya ta ce a'a ba zai yiwu mu bar ku da ita ba sai dai ku sauke mu tare tunda tare kuka ɗauko mu anya ma angon ya turo ku ni fa ban yadda bata ƙara sabo ya nuna ta da wata 'yar wuka mai kaibi ya ce fita kawai baba kada surutun ke ja in burma miki wukan nan a ciki in kuma kin ga wasa ne to ki jayayya da azama 'yan tsofaffi suka fito daga motar maisha ma jikinta na kyarma ta ciro kafa za ta fito suka daka mata tsawa waye ce ki fito eh ai ina jin kin bar garin nan kenan daga yau e ƙwaya mai da ƙafa ki ciki ko in ƙaddamar miki tsofaffi na fita suka mai da kofofin suka rufe tana so mazabga ihun neman agaji ɗaya mutumin ya sa wani farin kyalle ta bayan ta ya rufe hancinta kafin ta yi wani yunkuri kawai sai ta rasa a duniyar da take ta zube sharaf a cikin motar suka ja motar a guji suka bar girin tashin hankali wanda ba a sa masa rana shi zuciyoyin masu tafiya da amarya ma'isha suka shiga in ban da addu'o'i babu abin da suke kanwar momin su ma'isha na hawa ce ta dubi gwaggon su ma'ishan ta ce zo mu bar gurin nan mu tari mota mu koma gida don su san halin da ake ciki ni tsoron nan din nake ji kada su dawo su kurma mana wuka nan suka bar su duk gudu suka fita bakin titi suka tari mai keke na pep suka shige ba tare da sun gaya masa inda zai kai su ba sai da ya mika titi ne ya dan wage su ya ce baba na zan kai ku ne na gan ku a furgeci lafiya da ko ina wata share zufar da ke tsassafon mata ta ce ina fa lafiya dan nan yar ma'amarya muka ɗauko tare da sauran motoci za a kai ta gidan miji shine waɗanda suka ɗauko ma da ita suka sauke mu suka gudu da ita har da ciro wuka za su luma mana a ciki sai ta fashe da kuka mai keke na pep ya hausa lallami yana cewa wannan al'amarin da abin al'ajabi yake to ko in wuce da ku gurin 'yan sanda ne ku kai musu rahoto da wuri-wuri. ta ce a kai mu gida don su san abin da ya faru daga can sai a je a sanarwa da hukuma ne zazzabi ma har ya rufe ni yau mun ga bakar rana mai muni a rayuwanmu allah ka raba nagari da mugu don alfarman manzonka to gidan duk an rairaye an tafi gidan amare shi yasa ba su haɗu da kowa ba sai a falon mama ana ta sharewa da gogewa mama ta nufosu tana cewa har kun dawo ba can aka ce za ku kwana ba gaba ɗaya tsofaffin suka saka kuka suka shiga zayyana abin da ya faru mama kuka ta saka ta ba zama ɗakin mai gidan yana gida yana sauraron labarai a rediyo yi saurin tashi ya zauna yana tambayar lafiya hajja kika shigo a guje me ya faru hmm, ina fa lafiya ga su hawa can da suka tafi a motar da aka ɗauki ma'isha sun dawo wai waɗanda suka ɗauke su sun sauke su a hanya sun gudu da ita saurin kashe rediyon yana cewa haba dai wani irin sun gudu da ita sai ka ce ya tsana ba mutum ba kin san fa dama abokan ango ba sa son ɗaukar tsofaffi ko dai wasa suke musu suka sauke su hajiya mai ta ce mm, mm, alhaji wannan ya wuce wasa har wuka suka ɗauko suka nuna musu wai in ba su fita daga mota ba za su luma musu a ciki ka gansu wujiga wujiga fa suka dawo ya shiga laluban lambar malam fawaz nan da nan ya ɗauka saboda ganin kiran surukinsa ya yi sallama cikin ladabi alhaji ya amsa tare da tambayarsa daman na kira ne in sanar da kai masu motar da ka turo su ɗauki amarya sun sauke tsofaffin da suka yi mata rikiya sun tafi da ita an ce abokanka ne ko cike da wani mummunan tashin hankalin malam fawaz ya ce wallahi ba su zo nan ba kuma san ba ni na turo su ba e ba ma san su ba yanzu da aka iso da jama'ar abokaina da na tura suke shaida min wata mota ta zo sun ce wai ni na turo su su ɗauki amarya to wallahi abba ban san su ba ba ni na turo su ba Aban shi ma sake kiɗe mai wayi jin tabbacin lalle ba jama'ar arziki ba ne suka tafi da ɗayarsa ya ce ka zo maza yanzu za mu je mu kai rahoto gurin 'yan sanda ya tabbata sace ta aka yi kenan tunda ba su kawo ta nan gidan ba nan da nan labarin sacin ma'ishan amarya ya karaɗe ko ina masu kuka na yi masu sallallami na yi masu addu'a na yi an ji an sanar da 'yan sanda sun nemi a zo da su inna hawa don su ji bayani daga bakinsu sannan sun nemi jin bayanan wasu daga cikin mutanen da aka ɗauki ma'isha idanunsu musamman abokan fawaz da suka yi takaddama da mutane kuskure ɗaya abokan fawaz suka yi da ba su kira shi a lokacin sun ji tabbacin shi ya turo mutanen ba to 'yan sanda sun bada tabbacin yin aiki tukuru don binciko duk inda ma'ishan take ango goma fawaz kuka sosai yake da hawaye don hankicin da ke hannunsa sharkab ya jike da hawayen da yake sharewa lura da yanayin dimuwa da kiɗima da ya shiga ne ya sa mahaifin ma'ishan ya kira shi gefe don lallashin zuciyarsa ya dube shi cikin tausayawa da kulawa duk da yake shima ma abin a tausaya masa ne batan sukutun ɗa guda karfin hali kawai yake yi don kada ya daɗa karyawa da jama'a zuciya amma can a zuciyarsa kuka sosai yake yi tare da alhini ya ce ka yi haƙuri fawaz ba kuka ba ne a gabanka yanzu addu'a ita ce abin da za ka sa a gaba Kai mata addu'ar allah ya bayyanar da ita addu'in da take allah ya tsare mana lafiyarta da rayuwarta ya kare ta daga sharrin miyagun da suka raba mu da ita malam fawas ya goge fuskarsa da hankici ya sauke ajiyar zuciya a hankali ya ce a ba anya ba cikin masu son ta bane wani ya turo aka ɗauke ta don ya ji haushin bai sami aurenta ba alhaji mahmud ya ce eto eh ba za mu yi saurin ɗora zargi a kan kowa ba tunda ba mu da tabbacin waye zai iya aikata wannan ɗayan aikin sannan babu wani cikin masu son nata da ya ikirarin zai aikata wani abu idan ba a ba shi aurenta ba dukkansu an ba su haƙuri kuma an rabu cikin lumana yan uwanta ma sun mufi da halim har gudunmawa aure ta nuna mun da suka bata shi kuma dan gidan sanata mun yi zama na musamman da sanatan mun fahimci juna shi ma an yi kyakkyawar rabuwa don ko ga irin alheran da sanata ya yi muku tabbaci ne na cewa sun rungumi kaddara zumunci ne kawai yanzu a tsakaninmu da su to wa zan zarga cikin waɗannan bayan allah su ne dai maneman nata kuma kowa cikinsu da alheri yake raka bayanta koma waye yasa aka ɗauke ta insha allahu allah zai bayyana shi to can gidan su ma'isha wannan dare tamkar gidan zaman makoki ya koma har gara gidan mutuwa an san ina aka kai gawar mamacin ita kuma isha babu tabbacin a wani hali take ciki a mace ne ko a raye a kyakkyawan yanayi ko mummunan duk ba a sani ba kowa ka gani fuskarsa kunshi da damuwa da tararrabi masu kuka na yi masu addu'o'i na yi wasu a zuci wasu a bayyane Minofa ma a gigici angon ya kawo ta don tun da ta ji abin da ya sami yar uwata take ta kuka har da shiɗewa tamkar za ta mutu. Tun Ahmad din na lallashinta yana ganin za ta haƙura har ya rasa kalmar da zai lallashe ta da ita. Da ya ta san kare masa dole ya tattaro ta ya kawo ta gidan duk da ya gaya wa su halin da take ciki a waya ya ce kada ya kawo ta ya ci gaba da lallashinta. ta idan ta zo me za ta yi in banda kara wa mutane wani tashin hankalin saboda ganin zai daɗa fama wa 'yan uwa gyambo ne a sake rikita gidan ile kuwa zuwan nata ya daɗa rikita gidan da koke-koke har sai da abban nasu ya fito daga falonsa ya tsawata mata ya ce idan ba ta yi shiru ba yanzu za ta koma gidanta dama ya ce kada a kawo ta bai san me yasa ahmad ɗin ya kawo ta ba haka ta kumshi bakinta saboda ta kasa tsayar da kukan nata ta shige cikin ɗakin baccin mama ta haye bisa gado ta ci gaba da wani sabon kukan maman ce ta shigo ta yi tsaye a kan minofan tana kallon ta cike da tausayawa ta zauna a gefenta ta kira sunanta cikin raunananniyar murya minofa minofa ta sa hannu tana ɗan bubbuga ta Da tashi ta rungumi mama tana shara hawaye tana cewa mama me an cimma isha ta yi wa wani da za a biyo ta rana aurenta a sace mana ita ranar farin ciki a rayuwarta an rikida mata ita ta zamo ranar bakin ciki bakar rana ga zuriyar mi me muka yi wa wani ta ƙara magana cikin kuka mai sauti ita ma mama hawaye ne ya goce mata duk da ta yi ƙoƙarin maida su amma sun ƙi maiduwa ta ce me kuwa za ta yi wa wani yarinyar da ba ta da abokin faɗa bale abokin gaba in ma da laifin da za ta yi wa wani ina ga bai wuce ya ce yana son ta taƙi kula shi ba maisha ba ta da rashin kunya bale a ce ta yi wa wani ko ta zage shi ne yake kula da abun ya yi ramuwar gayya da wannan mummunan sakamakon ko yaron nan na wajen gidan gwaggonku da ya taba watsa mata fetur ai ba na tsammanin zai iya aikata haka shi ne ma za a ce ya taba yi muku barazana minofa ta ce wannan abulan ai na ji an ce baya garin nan don mu ko a hanya mun daina ganinsa ni kan mama na fi ɗora zargina a kan lamir ɗin nan ɗan gidan sanata saboda yadda ya haukace a kan santa lalle zai iya aikata komai saboda rashinta allah ya sa ma babarin ƙasar na yayi da ita ba yadda ba za mu sake ganin ta ba ina tsibiran faruwar hakan mama ce kwantar da hankalin ki insha Allah hakan ba za ta faru ba ki cire zargin sa a zuciyarki ba ki da tabbas kan zargin ki ki ta addu'a Allah ya bayyana mana da ita cikin gaggawa ba tare da an cutar mana da ita ba to duk wannan kacaniyar da ake yi da koke-koke idanun mahaifiyar su ma'isha hajiya salma bai zub da ko digon kwalla ba in ma har ta yi kukan bacewar diyar ta to kukan zuci ta yi wanda gara zubar kwallar idaniya da irinsa ita ke bin jama'a ma tana ba su haƙuri tare da tausar zuciyarsu tana nuna musu wannan abin da ya faru ga ma'ishan da ma can tabbatacce ne daga allah sai ya faru da ita babu mai iya hana faruwar hakan kaddara ce sai dai a yi addu'ar allah ya bayyana da ita to dare ya fara yin nisa kusan goma da rabi na dare mama ta so malallashin menofa akan ta tashi ta bi mijinta su tafi gida gashi can a waje yana jiranta yanzu abdulla ya shigo yake sanan mata ki tashi ku tafi mijin kina waje cikin sanyi yana jiran ki. ko kin kwana nan din me zaki da ba zaki iya yi mata a can gidan ki ba addu'a ce zaki yi mata yau daga kai ki gidan miji sai kuma ki bar mijinki ki dawo nan ki zauna mana a baki masa adalci ba ta soma kuka mama ni tsoro nake ji da daddare ni su sace ni kuma gidan fa daga ni sai shi nan kuwa ga mutane da yawa mama ta ce kina ganin mu nan akwai wata kariyar da zamu baki bayan wacce Allah zai baki ashe baki yi amanna da kariyar da kike samu daga Allah ba ta yi saurin girgiza kai na yadda Allah ne mai kare ni to in ko kin yarda da hakan tashi maza ki bi mijinki babu wani abu da zai same ki cikin yaddarsa in ma ya same ki to ki ɗauka dama can sai ya same ki allah ne ya ƙaddaro miki hakan ki share hawayenki kada ki je ki kwana kina masa kukan nan gara ki kwana kina wa yar uwarki addu'a ba kuka ba tashi maza ku tafi kada abban ku ya ganki don ya ɗauka kun tafi tun ɗazu ta tashi ta gyara lafayar amarcin da aka naɗe su da ita ita da ma'isha komai kala ɗaya aka sa musu a daren sai ta shiga zubar da sabon hawaye. Tumasaro, Assalamu